ta musamman da jagoran jam'iyyar nnpp na ƙasa dan takarar shugaban ƙasa na wannan jam'iyya a zaben da ya gabata kuma tsohon gwamna na jihar kano injiniya da turabi musa kwankwaso don kai daɗe za mu so mu ji ya ka kalli tasowa shekaru sama da sittin da suka gabata jama'a assalamu alaikum na farko a ah,

wannan godiya da allah ta zama wajibi saboda ganin inda allah ya kare rayuwa allah ya kare lafiya allah ya kare mutunci da daraja da kullum abubuwan masu kyau sun karuwa suke yi kuma wannan tasa ya zama darasi musamman ne a duniya na cewa irin abubuwan da aka yi ko ake yi da alheri a daɗa yin su domin tuni muka gane cewa ita wannan harka ta ta siyasa ba harka ce kamar yadda waɗansu ka ɗauka ta mutane waɗanda suke daga gurbi ba ita harkar siyasa kamar kowane harka ta rayuwa za ka iya mai da ita ingantacciya kuma kana so ka gurbatar da ita kowa zai iya yi alhamdulillahi allah ya ba mu basira allah ya ba mu shugabanni na kwarai wa'anda suka ɗora mu a kan hanya tun da farko muka gada wannan kuma ake ta yin abin da ya da alheri musamman a wannan jiha da na ƙasa da hakika. a irin wannan lokaci ne muke gode wa duka mutanenmu musamman da mazaɓar kwankwaso da kuma madubi local government da kuma jiha da ma ƙasa ga baki inda mutane suke ta ba da gudunmuwa da inganta wannan tafiya ta kuma godiya ta riƙa muna haɗa godiya ga Allah musamman ganin yadda kamfen da ka faɗa da cewar mun ɗan takara ne wannan zaɓe da wuce a jam'iyyar NLP kowa ya san irin gwagwarmaya da kuma salo da muka shigo da shi na siyasa ta ƙananan hukumomi ta unguwanni ta garuruwa ta birane wanda kimanin ƙananan hukumomi mun shige su akalla da muka lissafi muna magana kimanin ɗari biyar kuma an shige su lafiya an fita lafiya babu wani abu na damuwa ko wani yanzu da ce ko ba a yi ko wasu abubuwa na cutar da mu kaga wannan ba karamin abu ne musamman ya aka la'akari da wasu kurare da muka shiga wanda suke na dazuka wurare waɗanda suke na sahara ma wanda babu ka iya tafiya mai nisan gaske daga wurin mutum ba sai rairayi da sauransu mana mantawa da muka fi yin su da ga mutane da yawa ko masu mulkin a wannan lokaci lokacin ba a gurin da suke son su shiga bane da duka wannan abubuwa da wanda sai a gode wa Allah da ya sa aka yi su lafiya aka gama lafiya kuma aka gama wannan zaɓe aka da samun nasara da daraja a cikin wannan tsari na saboda haka wannan shekaru da ake magana shekaru ne wanda muka kokarin mai amfani da kowane safa kowane lokaci kowace ba da aiki ake yi ana hidima domin muna ganin baiwa ce daga Allah kuma ya kamata mu ce amfani da ita ta hanyar da duk ya fuka dace a tsakanin haka dole ne ba da ce an gani kirki ne rashin jin daɗi ko da haka alhamdulillah an yi abubuwa shekaru a cikin lafiya a cikin daraja kuma a cikin yi al'umma hidima kuma babban abu shine ne mutane da yawa da suka yi irin wannan abubuwa to da yawa allah baya nuna wa mutane wani ma an nuna musu ba sa iya faɗa ko ba a faɗa su muka gani muka ji to ba ƙaramin dara ba ce mace ta ma zaman kanta take dole a gode Allah ko yau din nan da za mu tafi airport ina bayan motar gwamna ina cikin mota ta buga cikin gas abin da nake dubawa har da dama ina duba gaba ina ganin yadda mutane suke fitowa daga rumfunansu daga gurin sana'o'insu wasu ma tafiya suke yi a kan hanya muna yin gaba suna yin yamma misali amma buɗe gilashinsu suke suna ɗago hannu suna jinjina wannan ba ƙaramin abu ba ne ko ba ƙaramin darasi ba ne saɓanin wa'anda suka yi wa al'umma laifi suna tafiya suna jin tsoro domin ba su kyautata wa al'umma ba kuma al'umma su ma ba za su kyautata musu ba duk irin wannan abubuwa ne waɗanda ake ta samun darasi kullum kuma ake daɗa ilimi to irin wannan yanzu abin da na gani kawai yau a kan titi a jihar kano daga nan gidan zuwa airport kawai da dawowa to ya isa in wani abin kirki muke yi sau guda goma to kamata iko mu tsaya mu ninka sau goma domin al'umma ta karɓi wannan tsari da zato muke yi muna lalube in mun yi kaza jama'a za su so kuma za su yaba kuma yabawar ta harka aiki da sauransu wannan yanzu mun tabbatar mun gani ga zaɓuɓɓuka da aka yi ta yi a cikin wa'annan shekaru kimanin shekara talatin da biyu kenan duk idan ka haɗa su za ka ga wannan ayyuka an yi ayyuka waɗanda suke na alheri wanda kullum al'umma na kirki sai da ƙaruwa suke yanzu kai duba kamar irin ayyukan da aka yan kwanakin nan na auren zaurawa irin aikin tura 'yan makarantar nan yanzu da muke zancen nan kimanin mutum ɗari da hamsin yana sararin samaniya sun tafi 'yan kano mafiya yawansu 'ya'yan talakawa a cikin jirgi na kan ɗanyi na ɗan tattaɓa su na yi musu ɗan wasa-wasa haka na tambayar su ka taɓa shiga jirgi zai ce bai taɓa ba kai ba ni ma ban taɓa ba kai ba na taɓa zuwa umara kafin ka samu wanda ya taɓa shiga sai ka samu marasa wanda ba su taɓa shiga ba masu yawa a ciki wanda kuma in ba irin wannan ba to zai wahala su shiga watakila ma a rayuwarsu yan kudaden da muka ba su maganin barin gyada kamar yadda muka sa kudin dala amurka a ɗari biyu ne musu wasa na cewa yanzu da za a yi kwana da ku jirgi kai ku wafa wannan dala ɗari biyun nan da sai kun cika kwali da naira ku tafi da ita gida amma dai yanzu wannan gata nan ku je ku tafi da ita gwamna ya bayar domin ku je kar ku je ana tunanin za a sai sabulu ko za a sai abin makilin muku taho da shi ba a rasa yadda za a yi a India. Alhamdulillahi yara suna farin ciki, wasu yaran ma kuka suke, kana ba su suna kuka wani ma kafin ka je gurinsa yana ta sharar hawaye, a tunanin abin ya shiga jikinsa. Kuma alhamdulillahi ga sunan wa'anda muka tura kasashen waje a wancan lokacin kimanin dubu uku a kasashen duniya goma sha hudu lokacin second tam ɗina da yawa daga cikinsu sama da casa'in kaɗan ne wanda suka fi tsare ƙafarsu wanda suka shiga tsarin da mataccen tsari wanda kuma da wannan tsarin ake da su ma su samu nasara sun tafi waɗansu guraren har sun zama masu ilimi ba to in ana magana mutum tara a cikin goma to kaga ko menene ya taso ba za ka duba ɗaya ba kuma mu a tsarinmu ma inda ma juyi ne ɗayan ne na kirki za ka samu a goma wannan ɗayan tunda baka san kowaye ba ya isa ka ɗauki mataki na a samu nasara a harkar rayuwa al'umma saboda haka muna nan wannan shekaru muna godiya ga Allah kuma addu'a muna nan muna yi ba ma a kaina kaɗai ba sauran al'umma Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara yawan rai inda yake al'umma za su gaba da amfana da irin tsare-tsare da muke da su na alheri a jihar Kano zama Najeriya ga baki shekaru 60 da kwakwanka bara kalli kwanaki na injiniya da aka ce da sawon na gaba taka na baya kamata ya da injiniya yusuf ganin cewar takun naka da an dage za taka sawon gaba nan gaba za ka faɗi shekaru na kai ma ka faɗi naka kowa ya san shekarunka maganar wannan gwamnati a fi lillahi, mu da muke cikin jam'iyyar nnpp mun gamsu kwarai da gaske da inda aka fara musamman ka kwatanta da baya a baya shekara ta 2015 lokacin da jama'ar jihar kano suka zo suka zaɓi tafiyan nan tamu ɗari bisa ɗari duka kansilolin nan da ciyamomin jihar kano duka a lokacin apc ne wacce muka muka kafa haka 'yan majalisa 40 na jihar kano haka house of reps 24 da sanatoci uku da gwamna da mataimakinsa da kuma ƙuri'a kimanin miliyan biyu a lokacin nan ga shugaban ƙasa a Muhammadu Buhari. Mutanen Kano sun yi taku sun yi abinda da ya dace su ce da mu sun gode irin ayyukan da muka yi musu amma kaga da aka zo shi direban inda ya sa gaba muna yin gabas aka juya tafiyar ta koma yamma a gurinmu an samu shekara takwas wacce take ba ta da wani amfani banda ɓacin rai banda ɓatanci ga al'umma musamman waɗanda suka taimaka wannan gwamnati to a ce ma har yanzu ana nan tare shi kansa wannan mun ga babban canji yanzu shekara takwas din nan ban shiga gamar house ba amma yanzu na shiga gamar house a ɗan kwanakin nan sau biyu kenan auren zaurawa da kuma wannan tafiyar ɗalibai ɗin nan ba ma a ko'ina ba da na shiga gamar house in sai tambaya nake ko ina na ɗaura abubuwa su kafur na aiki da gyare-gyare ana nan ana ta yi amma cikin gamar house ɗin wannan ba mutum ya je ba ba ma zai gane ma ana wannan ayyuka na alheri a cikinsa ba banda wannan ka duba duk abin da yake tafiya zina na fita na je na yi wata gaisuwa na hanya ga ta nan ko ina an an sa wutar lantarki wanda da abin ba haka yake ba ruwan sha har a ƙauyen mu kwankwasa yanzu ruwa ya je cikin garin nan gurare da yawa ruwa ya je kuma nan gaba ragowar ma Allah da ruwa zai je harkar ilimin nan ƙwaƙwalwa gashi an yara sun tashi yau a cikin mutum dubu da guda ɗaya ma'ana aji na farko kenan dubu da ɗaya mu ɗari biyar da ɗaya muka yi da biyu da uku hakan muka kai kusan muka kai ta dubu uku to duka wannan kaga an samu ci gaba idan school fees ɗinnan da aka yi na bayar da aka biya wa duka 'yan kano Idan makarantunmu na gwamnati gwamna ya zauna da duka shugabanni saboda tausayin da yake da shi na wannan tsari da muke da shi a kan talakawa abin da ka biya bara kafin ya zo yanzu kafin ma a so lissafi ya ga matakin da zai ɗauka ya ce ya yanke rabi inda ka biya miliyan amin dubu talatin yanzu ka biya dubu goma sha biyar duk da wannan mu a gurinmu ma ya yi yawa domin yanzu a ƙauyen mu da yawa mutane ba su da dubu goma sha biyar a cikin birnin nan ma sai ka zaga in ka zaga zaga wasu ba su da dubu goma sha biyar kuma ga 'ya'yan ba ma ɗaya ba ne baltana ka ce dubu goma sha biyar ne wani sau uku sau hudu sau biyar wani ma yana da goma sha wani ma kai ishirin duk wannan abubuwa ne waɗanda suke mu a irin tsarinmu mun damu da irinsa saboda ba ma so wani dalili ko wani irin dalili ne ya kasance wani yaro a jihar kano ko da a cikin wa'annan mutanen ne marasa daraja 'ya'yansu su muke su je su yi ilimi domin ba mamaki kamar inda muka gani a baya har zuwa yanzu da yawa wa'ansu iyayen a da ba sa yin mu amma 'ya'yan sun zo suna yin mu kuma albarkacin 'ya'yan iyayen ma ba su da zaɓi dole su zo su bi wannan tsari namu domin su 'ya'yan Allah ya ba su basira kuma sun watakila sun amfana ko nasu ya amfana wannan ta sa mutane da yawa kullum tururuwa suke suna shigowa ciki cikin wannan tsari yanzu wannan yaran da ake magana wanda suka tashi suke cikin jirgin sama yanzu miliyan nawa za a kashe musu a cikin dala duk ba dala nan ba wanda zai tafi da naira duk magana ce ta dala wanda in gwamna yana so kamar baya shi ma da ya sunkata a cikin aljihunsa ya yi gaba duk wannan abubuwa ne wanda yake nuna canji saboda haka mu yanzu mun ga canji a cikin tsarin tafiyar gwamnati kuma in Allah ya yarda za mu zo mu haɗa kanmu gabaki ɗaya a zo a yi aiki domin so muke mu cire jihar Kano daga cikin yanayin da Najeriya ta samu kanta a halin yanzu ya kasance mun yi samfur wanda yake mutane musamman a nan arewa mutane za su yi alfahari da ita mutane za su ji daɗi mutane za su ce su ma a arewa ga wani guri wanda yake na musamman wanda yake na taima ana taimaka al'umma kuma ka san kano kusan ko ina ne a nan ake zaune yanzu nan yaran da aka tura da yawa daga cikinsu iyayensu zuwa su kai. da yawa daga cikinsu ba lalle ne ma mutum yana hausa ba za ka gane cewar ba na nan kanan ba ne amma dai tunda yana kano kuma tsarin mun dai kana nan da mutuncinka da darajarka da jininka da lafiyarka aikin gwamnati ne da tabbatar da cewa ta kare shi saboda haka alhamdulillah in ka duba harkar ilimi ga makarantu nan duka yanzu institute nan guda 26 duk an nan shugabanni duk ministry of na suna ta gyarawa kwanan nan za a dinga ɗiban mutane ana zuba su a cikin wannan makarantu ta gabasawa ce wacce take ta matasa waɗanda suke harkar security ta kiru ce dama tana nan ana ci gaba da ita ta kura ce ta ƙarfi ce ta wannan na bagauda ne makarantar da ake da ita ta dabbobi ko ta kifi ko ta fim wacce take tiga da wacce take ta shukar eh, eh, eh, fulawoyi horticulture kenan da sauransu ga sunan irin na kiwon kaji da mata za su zo su yi da wanda ake koya wa mutane musamman matasa kiwo da kuma harkar noman shanu ko garman shanu wacce take da can wajen rurin mai da ita wata makarantar amma da kadawa da wannan hanyar gwarzo duka an samu tsari na musamman wanda yake duka za a tashe su za a yi kuma muna kira ga mutane su ci gaba da haƙuri ci gaba da ba gwamnati goyon baya na tabbata nan da shekara ɗaya aka kammala abubuwa aka yi wani abubuwa aka ɗora su gaskiya mutan jihar kano za su ji daɗi kuma da wanda suka zaɓa da wanda ba su zaɓa ba duka za su amfana kuma dama burinmu kenan tunda da ranar ka taso ba a gane ka ba wani ma an je an ɓata ka an ce kai kaza ne kai kaza ne to ba a ganka ba ba za a sani ba amma idan ka zo aka ga kayi wani zai ce to kaga da ana gaya mana ƙarya amma ga gaskiya ta fito saboda haka muna gode wa Allah da irin wa'annan nasarori da aka samu muna tabbata cikin yarda Allah za a ci gaba da samun nasarori a wannan jiha ta mu ta Kano Sanata Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan wannan batu na fitar da ɗaliban a baya lokacin da kana gwamnan jihar Kano ka fitar da makamacin irin waɗannan ɗalibai daga baya bayan tafiyar gwamnatin ka aka zuwa ka samu tasgaro ta fuskar kula da ɗaliban da suke kasa sun ƙetare duk yanzu an ce an biya musu kuɗin makarantar nan gaba ɗaya wani irin tabbaci za ba al'ummar jihar kano na cewar wannan ɗalibai lami lafiya za su je su kammala karatunsu ba tare da an samu irin wancan tasgarin da aka samu a baya ba ka ce mun faɗa mun biya musu ba amma mun faɗa wannan dai mutum ba irin wannan marasa darajar ba amma mun faɗa ba tun yau ba a kowa yarda in dai kwankwaso ya tashi ya faɗa ko bai tashi ya faɗa ai an gama me kuma za a faɗa a kai kuma ma ba haka bane in mutum ya haƙuri ai rashin rashin haƙuri shi kawo me aka shuka ana Babban na ma an ce an shuka abu kaza kai kana cewa ka bada tabbas to kai haƙuri mana nan kwana nawa zan je ana ruwa zai fito kowa ya ga abin da aka shuka ina so in ce wannan matasa sun yi sa'a dukkanin abin da ya kamata a biya musu na su je su yi karatu musamman dai yanayin inda muka samu kanmu da wurin kwanansu da abincinsu da kuɗin makarantarsu da duka komai har da alawu za a rinka basu wata wata wanda za su dan kula da kansu a wannan guri gurin abin da muke so ga jama'a shine musamman wanda suka shafi su wannan ɗalibai su ci gaba da ƙarfafa musu gwiwa domin bana mantawa lokacin da muka yi namu na 370 din nan wanda foundation ta tura su ma dukkanin su mafiya yawan su duka indiya ne wasu mun tura su sun je sudan wasu sun je dubai a cikin wannan mutum uku da saba'in da muka tura a kasashen waje ta karkashin kwankwasiya foundation da yawa waɗansu da suka je su gane ba sai mu ce wai shi sai an kawo masa matarsa akwai wanda suka dawo akan haka ni kaina na je na same su da ji labari na je indiya na same su ku yi haƙuri bayan da za a ce za ka yi karatu sai an kawo maka matarka ko kuma a'a sai an biya kuɗin an biya an kawo miki mijinki a duk wannan abu ne wanda yake mutane sai sun sadaukar da kai wanda suka zauna kaga sun gama da daɗi ba daɗi an gama an dawo an ce bayan wuya sai daɗi wanda kuma yan kaɗan daga ciki na jin ko biyu ne ko uku ne a lokacin da suka ce su ba za su zauna ba sai an kawo musu matansu muka ce to kawo mata da sauƙi ne kuka kawo kanku mana ai ba ce kar ka kawo ba wai doka ce ba za a kawo mata ba amma idan muka ce kuma za mu biya mutum uku ko hudu ko biyar a biya muku kuɗin mata a kawo muku mata wani ma sai ya sabon aure ce a ɗauki mata a kai masa ita kowa ma ya samu dalilin haka abinda muke so da ya karfafa musu gwiwa a yi abin da yake a dace da su yi karatun su su yi su gama da yawa mutane ana ganin su a tsari haka sai ka ɗauka kawai ba a sha wahala ba wani ma sai ya ce sa'a ce ina ɗaya daga cikin wanda nake zato ya fi kowa shan wahalar karatu ba ma a najeriya ba a duniya inda ni da na bari tun na firamare na bar ƙauyenmu na tafi bodin firamare na tafi gwarzo gwarzo aka yi jarabawa na ɗan ƙanƙane na a wannan lokacin 1969 na tafi gwarzo bodin amin na tafi craft school a lokacin nan bawa ni dalili haka dai Allah ya so daga nan na tafi takanikar yawancinmu da craft school ɗin mafiya yawa ba za su samu su zo takanikar ba saboda wannan takanikar ta Kano a lokacin nan da North East ga baki ɗaya duk yan ajinmu yan Bauchi yan Gombe yan Borno yan Yobe yan ina ne haka muka yi karatu lokacin nan dinnan suke zuwa Kano a wannan lokaci ba ma a so ma ka ci gaba kawai dama an tsara ne in ka gama ka tafi ka je ka yi aiki na irin na sana'a to amma saboda tunani tun a lokacin shine ya kamata a buɗaɗa ya kamata a ɗauki mataki Allah ya taimako dai aka samu nasarori na karatun na tafi polytechnic in ka gama ita ma nan wani guri ne muka sake wucewa aka tafi hnd. ce nysc ina gama na sake tafiya a ingila ku lokacin da muka dawo muna a lokacin ina reka da ond da hnd duk technical officer ne amma ga yara wanda muke mun san mun fi su kokari a bodin firamare wanda muke da su su sun zama injiniyoyi mu muna kamar karkashin su wannan ita ta tabbatar da mu cewar a ba digiri bane ne digirin nan gado ake ne ko me ake yi haka aka ba zama aka tafi aka ta yi har Allah ya sa aka kai kololuwa aka samu duk takardun da ake bukata aka dawo to za ka gani daga lokacin da na shiga firamare har lokacin da na gama karatun mafi yawa lokacin da ina makaranta ba na manta ko ni kawunawa da wasa da wasa na san kuma ƙarshen ta an ce wasan bakano gaskiyarsa cewa ai kawai mugunta nake musu so suke so nake sai sai sun mutu zan zo in yi aiki dan kan ba su komai ne nake ta karatu idan su tunanin su kenan musamman yanzu kaga irin wannan yara sun gama firamare an gama sakandare an je an yi digiri an sake samun wata dama duk za ga yan shekarun ba yawa ne da su ba da haka muna godewa Allah ko muna gode wa iyaye da ƴan uwa da maza masu ‘ya'ya masu aure wanda suka tura matansu da kuma mata waɗanda suka yi haƙuri mazan suka tafi duka muna gode musu amma mun tabbatar riba ce your excellency a dai cikin maganar bikin cika shekara yawwa yawwa ce eh ci gaba kaga kai mun ƙari kenan akwai batutuwa watakila da aka zayyano hmm. san za mu iya so mu ji menene ya ja hankalinka wajen ganin cewa ya kamata a ƙaddamar da To, kamar yadda muka saba duka shekara irin wannan kuma shi manema ya sa ma na yadda tunda da ba na yi amma yanzu na yadda cewar a ringa yi saboda in rinka samun wani gol wanda yake a kowace shekara za mu yi ƙoƙari mu yi wani abu kuma wani abun nan ba wai a'a na yi wa gida na fenti na shiga ko na kai na canja gado ko na canja kujerun falo na ko na duk ba nan ne abu ba babban shi shine menene kai wanda al'umma za su amfana wata shekarar mun yi makaranta can a mun tura ta 'ya'yan fulani wata shekarar mun yi masallaci misali wanda yake na rikadawa wata shekarar mun bude wajen yara masu shaye-shaye wata shekara mun buɗe gidan rediyo wani shekara mun buɗe nasu school a gashi nan dai kullum za a samu wani abu wanda za a yi bayan na nan ma yan wannan shekarun can inda nake zaune nake da gona a akwai shekarar da muka buɗe makaranta wacce ta ruguje shekara talatin a wani gari da ake cewa ɗorawa muka je muka tashe ta muka sake yara kuma ba ma malamai yanzu haka malaman da suke koyarwa ban da headmaster duka wanda na ɗauka ne kamar aka ce temporary wa'anda suke nake biyan su suke zuwa suke wannan aiki wata shekara ta zo akwai unguwar gwandara wanda ita ma a kusa da gurin yake take tuma guraren su da sun rushe yara ba sa zuwa makaranta muka buɗe musu muka yi abin nan gurare sa musu kamar ita ɗorawa mun musu borehole mun sa musu transformer ba su da transformer shekara da shekaru ta ruguje ta lalace da sauran irin wannan abubuwa wanda suke yanzu bana a kore gari shi ma eba eh yanzu nan muke gina musu ita ma wannan makaranta ta firamare ɗinsu da sauransu wanda ake to kullum dai ana samu a yi wani abu wanda yake muhimmi to wannan shi sa ma ai ne ta ba su shugabanni musamman shi gwamna cewar da Allah a ɗan targetin ɗin ba su ɗina ni ma a ɗan karrama shi yaran nan su tashi a lokacin don banda maganar jirgin sama na yau ne tashin sa suke da jirgi da karshen ta gobe za su tashi amma dai da yau da gobe ne cike da Allah da ɗaya ne kaga wannan ya ni a gona wannan ma ya shigo na wannan maganar abin nan yadda aka samu visa yadda aka biya kuɗaɗe aka yi har aka zo yau Allah ya sa suka tashi wannan makaranta da kake faɗa mun yi niyyarta mun yi tsarinta akwai temporary site ɗinta wacce za mu yi ta nan can ɗin nan wurin shigo wannan taka wannan guri guri ne wanda duka an je an duba shi an yadda an gane shi kuma nan kan masallaci ɗin nan shi ma ana nan ana ɗorawa duka tsarin zai zamanto na wannan makaranta ne to wannan makaranta ta musamman ce abinda muka duba shi ne. akwai 'ya'yanmu wannan da suke yawo masu barana, ɗan yaran nan da yawa daga cikinsu suna da ƙwaƙwalwa mai kaifi wanda inda za su samu dama kamun ka ankara duk cikinmu ɗin nan sai sun zo sun wuce ma kan harkar ilimi to amma in layin da suka ɗauka layi ne wanda yake ba mai ɓillewa ba akan harkar zamani da muke ciki a halin yanzu ba su da wata satifiket ba su da wani tsari babu wani wanda yake kula da su kamar dai haka an bar su in aka yi wasa to shi kenan sun ke ci hanyar daji wannan muka zauna muka yi nazari muka gaya za mu taimaka musu yadda za mu taimaka shine yaran nan ga baki ɗaya yanzu a na zaton yau ko an ba da sanarwa na cewar yara za mu fara da 'yan kano ba mamaki nan gaba mu buɗa duk wani yaro ɗan kano wanda yake bai wuce shekara ashirin da biyar ba kuma bai ƙasa da goma sha biyar ba kuma wanda ya haddace Alkur'ani, wannan shi ne mataki na farko da za ka nuna mana cewar ƙwaƙwalwarka na ja saboda haka za su zo ranar litinin allah ya kai mu za mu sa tebura na mutane waɗanda suke za su yi zaɓe za a yi magana da su wa'annan yara waɗanda suke kawai su karatunsu na addini ne na ƙur'ani ne wanda suke haddace mu a gurinmu wanda zai zauna ya karanta maka alƙur'ani daga farko zuwa ƙarshensa mu a gurinmu wannan ba ƙaramin mutum ba ne saboda haka wannan yara za mu zaɓe su za mu ɗauki yaro aƙalla yaro ɗari da za mu fara da su waɗannan yara za mu ɗauko su in muka aka zazzaɓo su aka bi hanyar da ya kamata aka zaɓe su to shikenan za mu zo mun ware musu adadin lokacin da za su yi su yi firamare ba zai wuce shekara ɗaya ba za mu yi musu sakandare ita ma ba ma so ta wuce shekara ɗaya saboda dama can kan mai kyau ne muna sa rai duk za su iya yanzu mun je mun ɗauko curriculum irin wannan tsarin abubuwan da za a koya musu da sauransu za su zo nan za su yi karatu kwana shida a mako kuma ba mamaki mun nan samu hali na abin da muka gama za mu dafa mu ɗan musu za a yi a musu tunda su ba dama mun sani duk yawancin wanda suka yi wannan karatun ba wasu wa'anda suke suna da wani hali ne sosai da sosai ba saboda haka duk wani taimako da za mu iya musu za mu yi musu saboda haka ba cikin baɗi yanzu in Allah ya yarda a tsarinmu sun gama firamare sun gama sakandare kuma a ciki dama muna shigar da dama inda suke da ƙarfin harka addini ne wannan addinin akwai malamai waɗanda su ma da irin abubuwan da za su yi wani ƙur'anin kawai ya haddace yas amma bai yi waɗansu littattafai ba da sauransu mun bar malamai waɗanda suke wannan ɓangaren wanda suna nan suna tsari ko ma dai ce sun yi tsarin su sun gama muna sa rai waɗannan yara bayan wannan lokaci na firamare da wannan lokaci na sakandare muna shirye-shirye da jami'o'i waɗansu a nan ƙasar waɗansu a ƙasashen waje wanda suke muke sa ran Allah da za mu tura su abin da muke tunani shine za su yi karatu na sassa daban-daban na harkar addini addinin musulunci duk digirorinsu da muke sa rai za su samu a nan ne amma kuma ba mamaki akwai waɗansu wa'anda kuma muna tafiya za mu ga ya kamata mu karkata su su je su irin karatu mu ma irin wanda muka yi domin me domin tabbata suna da kwakwalwa suna da tsarin da za su yi irin wannan kawai abin da suke nema dama dama da saiti to kuma mu aikin mu yanzu shine mu bada damar kuma mu saita su yanda yake su ma za su zo su sami takaddun da za su shiga ko ina da su in suna so za su yi ko siyasa ne za su da takaddun su za su je su yi in suna so su je su yi kasuwanci ne za su yi turancinsu za su yi rubutunsu za su yi lissafinsu duk wannan babu matsala a kai ma'ana za su ci tudu biyu dama suna da ɗaya amma saboda yanayin yadda muka samu kanmu wannan tudun guda ɗaya in ka kyale shi to a irin tsarinmu na ƙasa yanzu ba su da mafita akwai irin jaraba da ake na in bias kamar irin su waye kaɗin nan da sauransu duk irin wannan an tsara shi wanda za a yi kuma muna fatan al'umma za su ba da haɗin kai kuma muna ganin in Allah ya yarda za mu tsamo mutane da yawa mu ɗora su akan layi wanda yake za su sami yanayi wanda ya dace da tattalin arzikin ƙasa irin na yau nan na zamani. cire kuma take ba da wani abu da ake so abin da zai rage da kuma mutane da yawa suna korafin cewa akwai rashin daidaito hali jihar bayelsa sai a bata abin da aka ba jihar kano a matsayinka na sanata wanda ya taɓa yin sanata ya kuma riƙe shugaban majalisa tarayya ya kake ga za a yi doka da za ta daidaita wato daidaitan raba arzikin najeriya to shi irin daidaiton arziki raba na raba jihohi da ƙananan hukumomi dama ana da eh, tsarin mulki na ƙasa ah, amma irin wannan wanda shugaba zai ce a je an ba wannan kamar yadda ka faɗa biliyan biyu biyu biyu biyu biyu kuɗin goro wannan daidai ne in ba daidai ba ne wannan kuma su suka yi kuma in ma da wata matsala sai ka tambayi wanda suka zaɓe su tsarin da gwamnatin jihar Kano ta fara da shi tun daga nan da aka daga abba yake ta fama da duniya ta yi kuɗi ake kashewa masu yawa bila salama akwai kuɗaɗen da ya ce ya yafi misali kamar shi wannan ɗin ba tallafin abincin nan da sauran gwamnati suka ba da kaso hamsin cikin ɗari a cikin watannin hudun nan manyan kuɗaɗen da gwamnatin jihar Kano take kashewa domin raya al'umma ana tantama eh, akwai su ne a ƙasa tarawa i ko wannan aikin da ake kukan da babu kuɗi a ƙasa to gaskiya ni ba zan so in faɗi nasa ba tunda ina nan wata rana ya faɗa amma zan iya gaya maka nawa lokacin da na zo 1999 eh, ai gwamnati ma a lokacin gwamnatin soja ai sun zauna da 'yan kodago sun kori rabin kusan rabin ma'aikata in fact arba'in cikin ɗari aka kora su sun cire ashirin ba lokaci mu mun zo mu cire ashirin da aka zo da kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki ai ko musubil saban ɗaya ba mu kora ba a jihar kano kuma duk ayyukan da muka zo muka yi har ta kai kan wata gwamnatin ta shigo ta shekara takwas amma da ni da mataimakina da pdp da muka faɗi da komai muka dawo mutanen jihar Kano suka rabu da mai shekara takwas suka zo suka zaɓe mu za ka yi cewa ina muka samu kuɗi haka 2011 da muka dawo mun zo mun tarar da bashi amma muka biya bashin wasu ma a dala miliyoyin ɗarurruka muka biya ko muka yi aikin da muka yi ko mu ci bashin komai ba kowa ba shi ma wancan lokacin mu ci bashi ba za ka yi tambaya ina muka samu kuɗi ni abin da su gane yanzu shine idan shugaba ya zo mai mutunci mai daraja idan shugaba ya zo da kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki shi kansa sai ya yi mamaki kamar inda ni kaina ne mamaki in ka tambaye ni na samu kuɗin gidan ce da kai inda mutane suke satar kuɗaɗe ba kunya ba tsoro ba mutunci mutane tantagarar maƙiyan al'umma Allah ya kawo su wannan wurare ko kuma ce mutane suka zo suka ba su da tunanin za su yi musu adalci saboda haka sai ka ga irin waɗannan mutane marasa adalci sun zo duk abin da za su yi su ɓata wa mutane shi suka zo su yi sai ka ga Allah ya zuƙe duk wata albarka da suke cikin hakan mulki su ma duk abin da suka samu kuɗin da kayan al'umma da suka ɗauka sai ka ga babu daraja duk inda za ka neme su ba za ka gansu ba su ma suna nan kuɗin ba su da amfani a gunsu kuma wasu ba su damu ba saboda dama zuciyarsu haka take su kuntata al'umma wannan ba ma Kano ba wannan ƙasar ba mu da dalili na talauci shi nan dai kuna gani yau na tara bandala a cikin jirgi ko ba gani ba mm. yara ga su kana ba su suna kuka yanzu nan saifullah shi nuna mun wani yaro ya turo masa daga jirgi tun da yake bai taba taba dala ba dai taba dala ta sai dai ganta a hannun masu satar ta amma dai shi ya ganta dai taba ta a hannunsa bai taba gade ba shi ne yake kaga saifullah shi nan zai ke nuna mun na jin ba kula ba da kuce saura mun TV din nan da yake nuna mun abin tausayi abin sha'awa abin jin daɗi me za ka yi kai shugaba da ya wuce wannan wanda duk ya zo matsayi irin wannan idan ya yi haƙuri wannan masarar da yawancin mu duk tuwo muka saba da shi da shinkafa da waye zai wahala a kai matsayin da kai baka da ɗan abin da zaka ci ko iyalinka amma Allah ya kawo mutane masu haɗama komai so suke sai sun zuki burin su ga talaka ya motse kashinsa ya fito burin su shine a ce da su da 'ya'yansu su kadai ne yanzu wannan da yawa daga cikin sai sun kwana da bakin ciki ko tun suke bakin ciki 'ya'yan talaka za su tafi za su zo su zama manyan mutane masu daraja a ƙasashen duniya a wannan ƙasar tamu saboda me su so suke sitayi sitayi sitayi in mutum babansa direba ne ita ya'yansa ma su zo su yi direba jikokinsa ma su yi direba in wani aiki yake masa na ake yana zuwa yana sai musu itace yana faskare su ta faskare su ta faskare duk irayen su Allah ya su su ta faskare su kuma ana zuwa ana yi tuwo yana ci saboda shi ba a san ma na gas na faskare yake so saboda wani ya yi gumi da gumin wani a ciki wannan abubuwa ne waɗanda suke darasi amma abin da na sani dukkanin waɗannan mutane ba wanda ke kwana da farin ciki to dama sun saki layin farin ciki babu wani duk wani mai neman kuɗi duk wani mai kasaita duk wani mai girma zai ta yi wani ma hannun mutane yake yanka yana sayarwa Ba za ka kai wani lokaci da za ka duba baya menene farin ciki ka tara kuɗin a banki ka tara a gidanka ka je ka sai gida ka sai otal ka tafi kasar waje kana hutu wannan shine farin ciki ba shine farin ciki ba duk sai ka graduating ka kai matsayin ka gane babu wani farin ciki da ya wuce ka taimaki wani ka sashi a farin ciki ya ji daɗi albarkacinka kaga ai yanzu an nuna a sarari in ba irin wannan dangi namu ne ya shigo ba babu zancen farin ciki domin an gwada sau biyu ina farin ciki yake sai dai ai ta kama kame ai ta waye saboda zuciya akwai tsiya sai sai Allah ya taimaka musu addu'a su kenan ai ta tsiya kowa shi kenan sa ya bushe kowa ya yi faso kowa rigarsa ta tsage kowa yana magana ina zai je ya ci mata ga suna suna zuwa asibiti ba ba ba ba kuɗin za a biya dubu goma dubu ashirin wata tana nan birci ɗanta ya juya ba yadda za ta yi shugabanni suna can suna shirgalla suna suna dina suna bushasha an ɗebi kuɗi an tafi da su waɗansu gurare to duk wannan abubuwa gashi nan dai misali yanzu ɗinnan nan sanar fara harkar nan shekara ta talatin da biyar shekarun sun mun kaɗan na je na zauna waɗansu gurare cikin manyan mutane gani yake kamar jini ake kallo saboda yanayin jikina a lokacin da kuma shekaru ba yawa a hankali a hankali gashi kaga shekarun sun sun ƙara ƙara mun ma shekarun kake kai da kake faɗa gara kabara da ya ne ya gyara ma shekarun gani saboda haka duk wannan abubuwa darasi ne kuma ya kamata shugabanni musamman Allah ya sa wannan demokradiyyar mu ta yi harshe an gan mu mun bar gwamnati an ga wasu kenan mun sake dawa an gan mu mun sake fita namu sun yanki daji sun ƙi yin abin da muka yi an ga sakamako an kai matsayin da in dai talaka ne wani mai mutum da yake da bukata wani mabukaci ko mace ko namiji a jihar Kano in ba da harkar mu rayuwar mu ta gurɓata ba a halin yanzu ba ma a Kano ba a Najeriya gaba ke da da babu wani mutumin kirki da zai ɗaga hannu ya ce a kirga da shi a cikin wancan mutanen abubuwa sun lalace kana ganin su ma su ne a ƙasa ake yawo ba kunya ba tsoro ba mutunci ba daraja haka ake tafiya wannan tafiyar Allah kaɗai san kawai inda za a shiga sanata dr rabi musa kwankwas a kan harkar ɗaliban nan da kusan guda ɗari da hamsin yanzu suna sararin samaniya kamar yadda ka faɗa zuwa wani lokaci ake sa ran za a gama kwashe su gaba ki waɗanda aka tantance to suna ta yi na tabbata ba wai daɗewa za a yi ba yanzu ka ga yadda muka matsanta bizar aka fito da ita ɗari da hamsin ɗin kamar yaƙi ni kai na sau biyu ina zuwa embassy je in yi magana da Ambasada. to dama dai mun dan saba muna da alaƙoƙi kamar tila aka ni ba na sa a ce sai next week wannan damar ta wannan ba su dai ɗin a abin nan yanzu dai abin yana hannunsu su ne muke ta ƙoƙarin sai an kawo takardu daga ndle na yi wa janar marwa magana lokacin na Amerika. ya sa yaransa a gurguje ya aka zo aka karba aka tafi ake yi muka ce akalla ɗari da hamsin ɗinnan nan a yi mana ita dai a wannan abin a gama ta akwai waɗansu bukatu na federal minister of uh, education uh, akwai haka dai abubuwa waɗanda suke sun shafi harkar visa ɗin amma alhamdulillahi muna da kyakkyawa alaƙa da su uh, da akwai waɗanda ma za su tafi uganda su ma mun tura ko in ce gwamnati ta tura nasu ita ma ana ta bi yanzu dai abin ba wai a hannun gwamnatin jihar Kano ke ba yana hannun waɗansu waɗanda suke yin abubuwa yanzu kamar su inda kullum sun ware mana ranar aiki za su ba mu kaza saboda akwai masu rashin lafiya akwai masu kaza su kuma an ba su guda kaza a rana su kuma ba za su iya barin wannan ba saboda haka a jiki za su gutsuro su bayar to amma dai alhamdulillah ita gwamnati ta yi duk abin da ya kamata kuma muna sa ran Allah nan da wani lokaci duk za a gama kwashe su

ni ba na sha'awar in taɓa su da doguwar gora sanda ko mai tsawonta ba na son taɓa su da su saboda yanayin inda muka yi tsantsani a da yanzu ba na so in yi tsalle in faɗa cikin wani ramin da za a zo kudin nan masoya da sauran al'umma rinka cewa ya aka haka saboda haka kullum muna lissafi kullum ana ƙididdiga me ya kamata a yi yau me ya kamata a yi gobe me ya kamata a yi jibi saboda idan ba haka kake ba sai ka gama gini sai ya kai kololuwa kowa yana gani ne maka tafi can sai ka tafi ka je ka sa masa wata wani bom kawai ruguje ka rasa yadda za ka yi haka dama tsarin a matsayinsa na wanda muka yi ganin mu abokai ne da shi mai buƙatar yana da dama ya neme ka ka amma kuma ba ba wai dole akan kowane tsari sai ka yi ba wannan shi yasa ba a yarda da tsarin ba aka ce to kowa ya haƙuri amma dai muna na abokai ba mu da wata matsala ana neman juna ko dai ana an raba muna na abokan mu muna neman sanar da ke neman sanar ganin sa shi ma yace da gane eh bugo waya yanzu ma muna interview din sai ya ce da kai to sai an jima ya tafi aje a gaishe your excellency akwai wani bayan naɗa ministoci mun ji wasu majiyoyi suna cewa kana ɗaya daga cikin gurabe na cewa ka kawo wanda za a naɗa minista amma kai buris ka tankwaɓe wannan dama shin me gaskiya al'amari yadda mutane suke faɗa ta gashi shine na amsa ai akwai tsari da aka taho sun neme ni a zo a yi an zazzauna amma akwai abubuwa wanda aka gani muka gani kuma daga baya wanda muka gaggara ko a tafi a haka kan sai an je an fada a ji a samu matsala kuma na gaya mar cewa nake gaya masa yanzu in baka ji ba cewar bayan zaka ka ka gina abubuwanka kenan sai ka rufe kuma sai ka je ka fada wani guri wanda za ka zo ka ruguza duk shi ne yasa akwai abubuwa wanda mai hankali baya yarda da su kuma rashin yarda da wa'annan din shi sa aka kawo yanzu shi sa ma har suka gani suka ce ka su kuma wani abin da muka yi din wata rana shi zai sa wani ma ko talakawa su ce kwankwasa zo ba shugaban kasa ko na abu ba so kullum a cikin lissafi ake wannan harkar ta wuce ka yi ta da kuma duk abin da za ka yi ka yi da mutane waɗanda suke sun fahimci ma mai ake a shi sa ake jama'iyu da yawa ka shiga wannan ka duba ka ga fuskokin kowa da kowa in ka ga da irin fuskokinka ne ka samu gun zama amma kana dubawa ka ga waɗansu irin fuskoki in ka zauna a gurin da abin da ya same ka mai za ka ce to ada hankalinka da komai ka shiga kuma mu waɗansu na zaton shiga minista za ka samu kuɗi za ka yi kaza tafiyan wata kuɗi ba ce inda da kuɗi a ciki kuɗi shine abu wannan zaben da muka yi muna da kansiloli muna da shamomi muna da 'yan majalisa muna da gwamnatin tarayya ko ta local government ko ta state ai babu da komai a hakan ba a da kuɗin ka gana ganin sakamakon da aka samu saboda haka mu siyasa mu ba ta da alaƙa da kuɗi kuma wani appointment yanzu ka ce ka bani minista yau shekara ashirin kenan ne minista kuma duk minister da za su bani ba za su bani watakila a daraja da yake wancan ba duk da dai darajar ofis tana da alaƙa da wanda yake riƙewa wani ka bashi ofis babban ofis idan shawara shawaraki ne haka abubuwan za su su tafi sai ga kamar ma masu jangun ne saboda haka duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kullum a cikin lissafi ake saboda wani tsallan in ka yi shi guda ɗaya ka faɗa wani ramin to sai ka yi da na sani Allah ya sawaye. cewar haɗaka ko kuma yadda ya kamata waro ɗan takara ya kai la'akari da ƙasa najeriya da mabambanta addini da ƙabilu daban-daban da zuwa yanzu malamai sun fara kokawa da salon kamun ludai sun saurari an ji koke-koken malaman da suka wuce ga wajen zuwa da wani tsarin cewar wancan tikiti wani tikiti mai alfanu to da sun yi faɗa kuma an yi zaɓe idan alfanu ne ko rashin sa ai kowa ya gani ba sai wani ya ce alfanu bane domin kowa da irin ra'ayinsa kowa da abin da yake amma dai tun da na fara siyasa nake gaya wa kowa cewa jama'a su yi ƙoƙari kowa ya tsaya a inda yake mu 'yan siyasa muka tsaya inda muke to zai mana amfani shi sa ka ga ba na ikirarin ce wani mai sarauta ne ba na yin magana in ce wani dan business ne ba na yin magana in ce a'a ni malami ne ba na ji nan ka bar da rabi kun kusa akan wannan tsari to haka muke so kowane tsari idan ba haka ba yanzu na shiga cikin wani bangare to karshen jiya yi faul ba ta abu haka wani ma idan ya shigo inda muke dinnan kaga siyasa nan gani ake mutane gani suke sauki ne da ita wani gani zai sauki kuma da yake akwai akwai abubuwa da yawa a ciki na samu akwai haɗarurruka da yawa duk da dai waɗansu lokacin yanzu haɗarurrukan duk suna ragu saboda wasu dalilai amma dai haka siyasa take haka kuma kowane ɓangare na harkar rayuwa haka take ita wannan harka da yawa mutane wanda ba harkarsu ba ce ni kuma harka ta ce shekara da shekaru sai mutum ya zo ya ce ko ka yi can ko kar ka yi can ko ka bar can shi fa ba rayuwarsa ba ce ni kuma wannan ita ce rayuwata saboda bai gane ba ko kuma mutum wani dalili ya sa ko abin da ya shafe shi ko abin da shi aka zo wani ya gaya masa ko wancan bai gane ba ko kuma a ya gane amma wannan ina da dalilin da yasa yake so a haka irin wannan tana jawo matsaloli ita wannan siyasa da ka ganta a kan tebur haka mai sauƙi amma tana da wahala amma kana so ka san wahalarta ka tsaya kai tunani yanzu ba ga najeriya ba mutum miliyan nawa ne a najeriya ka duba arewa aƙalla arewa muna da mutane aƙalla rabin najeriya kuma a rabin najeriya ɗin nan kusan rabin mutanen najeriya yawan ka ba su shugaban ƙasa za su ce suna so Inda da ɗauka za a yi kawai har da kai ma abubakar a ce ɗauki koro amma me yasa ba ka nema kaga akwai dalili yau aka ce ka kirga mutum biyar a arewacin najeriya wanda kake ganin sun cancanta su shugaban ƙasa ina ji sai ka ce a baka lokaci za ka tuno amma ga shi kowa yana so amma me yasa kuma har ake neman wanda ya dace wanda zai yi saboda akwai wasu alƙalma da ya kamata mutum ya cika su kuma cika wannan ina da wahala in ka soma a'a wannan iliminsa wanda sai ka samu matsala wani ka duba shekararsa ko sun yawa ko sun yi kaɗan wani gogewarsa da aiki wani daga inda ya fito wani kaza wani kaza wani kaza mafiya yawa kafin ka kai matsayi ko da na neman kansula ne abu ne mai wahala amma me amma mulki ya ce dole sai ka samu kansila a kowace ward saboda haka kowa ma ya zo sai ka ɗauka ko ya cancanta ko bai cancanta ba sai ka ɗauka haka ba ake ta yi fahara a ƙasa gaba ke na ma shugaban ƙasar to abubuwan da muke gani irin tambayar da ake na me ake ciki a ƙasa da sauransu da yawa iri na ba ma ma san mai magana saboda ba lokacin maganar mu bane lokacin da ake da bukata mun zo mun ce ga gaskiya ga gaskiya ga gaskiya mun rubuta ta ma mun ba ko blueprint mun baka sai aka zo sai kace a ai ba wannan kake so ba kai wancan kake so saboda dalili kaza da kaza a ƙarshe sai mutumin nan ya zo sai ka ga bai yanda kake so ba sai ka so mai yin magana ai kaga nan gaba kamata yin abin ya zago sai ka saurari masu eriyar me suke cewa kaga wannan shi ya dace to amma ba haka ake ba da abu ya taso kowanne zaɓe zo sai mutum shi kenan idan ya juye a ƙarshe a je a sake faɗawa a je a shiga cikin waɗansu rigingimu wanda kuma mutane da yawa daga ciki waɗanda suke wato musamman a wajen Kano ba su da tsari irin namu yanzu kamar mu namu nan da muka yi a Kano aga tarihi ne mata za a je a baka sabulu za a baka taliya za a baka atamfa za a baka kuɗi mace ta ce ita yayanta suke so sai karatu ta ƙi karba in man da Kano yana ke wannan amma gashi ai mutane suna kallo yanzu Kano suna cin daɗi su kuma can suna lashe baki sauraro sa'a muke tare da jagoran